Bismillahi rahmanu Rahim. Bugu makwabci kashi na uku. Asalinsu, asalinsu 'yan katsina ne irin middle class people din nan ne. Talaka ne amma talaucin bai yi musu katutu ba. Allah ya azurta su umma da yara guda biyu mace da namiji. Namijin shine Abdullahi wanda ya diploma kawai a yanzu yana aiki ne a ƙarƙashin wani kamfani. Yana da mata ɗaya da yarinya ɗaya. Macen yarinya ce mai kimanin shekara sha takwas saboda tazara sosai da aka samu tsakanin haihuwarta da ta ɗan uwanta. Yarinya ce jagab wankan tarwaɗa kyakkyawa ce doguwa tana da cikar halitta musamman ƙirjinta ga ta da hanci masha Allah. Ta ƙara karatunta na secondary a shekarar da ta wuce. Nabihat kenan da ya umma da abba. Rayuwa suke yi ta rufin asiri a wata unguwa da mafi akasarinsu talakawa ne 'yan uwansu. mahaifinta abba masinja ne a ofis ɗin principal na makarantar jika ka dawo ta 'yan maza mahaifiyarta umma kuwa 'yan sana'o'in mata take na tsakar gida irin su kulle-kullen kuka gishiri magi manja da dai sauransu mahaifinta abba mutum ne mai addini da taka tsantsan wajen gina tarbiyyar yaran shi babban dalilin da ya hana matar shi ɗora ma diyarsu mace kwallikwal da suka haifa tal talla gudun lalacewar tarbiyya suna cikin wannan rayuwar ne Allah ya buɗa ma yayanta Abdullahi inda ya yi musu gini mai kyau na daidai talaka a wata unguwar can wajen gari inda ke da karancin jama'a da gine-gine mafi aksarin gine-ginen masu kyau ne sosai na zamani kuma matasan magidanta masu jini a jika kuma naira na gaya musu gaskiya a gidan da aka a gidan da suka koma akwai wani gida mai kyau mai kallon gidansu sannu a hankali suka saba da ahalin gidan gidan wani matashin magidanci ne mai kuɗi yana da mata ɗaya da yara uku maza uku yara uku maza duka gidansu abban abdul kenan yar da yarda da aminci amana ta shiga tsakanin gidajen guda biyu inda suke hudda da abin arziki kamar dama can yan uwan juna ne tafiya ce tafiya tun ana lissafin kwanaki har aka zo ana lissafin watanni a inda shakuwa da yarda mai karfi ta ƙara shiga tsakanin gidajen biyu musamman da Allah ya sa ita yarinya Nabihat mai hankali ce sannan ita kuma babbar ita kuma babbar anti kenan mai kauda ido ce sannu a hankali anti ta fara jan nabihat a jikinta har ta fara taimaka mata da ayyukan gida da tsare mata yara idan za ta je unguwa ini babu inda nabihat ba ta shiga ta fita a gidan nan haka kuma babu abin da ba ta yi a gidan kamar yadda za ta yi a gidan mahaifinta idan kuwa azumi ya zo haka mai gidan nan zai cika ta da iyayenta da abin arziki haka ma a lokacin sallah karama ko babba sannu a hankali anti ya ta fara sakar ma nabihat ragamar komai na gidanta inda ita kuma nabihat ko da yaushe tana gida duk wani shige da fice da za ta yi a idon mai gidan ne munafiki wannan shine mu nabihat tana shiga gida cikin murna ta shiga nuna wa umma wayar da aka bata umma ba ce wani umma ba ce wani murna ba ta ce kina faji ana kiran sallah ki aje wayar na haka jiki a sanyaye nabihat ta miƙe Bayan kwana biyu Nafihat ta san kan wayar sosai har WhatsApp anti Fauziya ta buɗe mata. Haka za ta ta hira da 'yan makarantar su abin ba karamin daɗi yake mata ba. Yau ma kamar kullum misalin karfe goma na dare ta yi wanka ta shigar bacci cikin wata doguwar riga tana manne da wayar a kunnanta tana ba wa ƙawarta labarin wani littafi da ta karanta ɗazu haka suka yi ta hira har wajen karfe goma da rabi sannan suka kashe WhatsApp ta shiga ta soma dudduba status na jama'a can ta ji message ya shigo da sauri ta duba bidiyo ne wani bakon namba ya turo mata da sauri ta shiga kamar ta goge sai dai ta ce kai bari in bude shi in ga amma fa zai sha MBs da yawa haka dai ta daure ta bude ido ta zaro waje ta ƙara gyara kwanciya ganin abin da bidiyo din ya ƙunsa wani zuciyar ya ce ke da Allah 'yan mata kalli abinki da kin taɓa kallo ne Allah ne ya kawo ki zamanin yanzu da haka kalli abinki ba komai lokacin ke ne ai ta yi plane ta shiga kallo da sauri ta rage ƙara jin ihun da ake bulufin ne aka turo mata gaba ɗaya ta tattara hankalinta a gun kallon kafa ta shiga matsiwa tana wani limshe ido wani irin mugun sha'awa ce ta bijiro mata wayo Allah na inna lillahi wa Allah da ƙyar ta ida kallon har da hawayenta saboda tsabagen jaraba da sauri ta goge bidiyo ɗin ta shiga cikin wayar ma duk ta goge ta koma whatsapp din numba ta ma magana ta ce waye ne hi baby masoyinki ne mai sha'awar ki a kullum ina fata kin ji daɗin bidiyon ɗin sosai haka nan ta tsinci kanta da faɗin mhm really yes but ko ma waye ya ɗauki haƙƙin Nabihat don kuwa ya sa ni cikin wani hali kar ki damu ina tare da ke me kike so in maki yanzu Tsaki ta ɗan ja ta ce wai waye ne na tambaye ka ka yi shiru. Abban Abdul ne nabi don Allah kar ki sauka ki bari min hira hira kawai ba wani abu ba kawai so nake ki ɗebe mini kiwa Ido ta zaro ta ce wai don Allah me yasa kake bibiya ta ni ki yi hakuri sha'awar ki ne ta mini yawa Nabihat ban sanya zan yi ba ni ma ai ban sanya zan yi ba ka koya min wani ka koya mini mugun abu kullum bani da sukuni. sauka ya yi a whatsapp ɗin ya shiga kiranta iri-iri ta ki ɗauka ya kira ya kai sau biyar sannan ta ɗauka hello baby kina ji na yayi maganar murya ƙasa-ƙasa ina jin ka me kike yi yanzu kwance nake murya ka kawai nake sauraro ta samu kanta da faɗin hakan okay to wani irin shiga kika yanzu cikin sanyin murya ta ce ina sanyi da doguwar riga ta bacci wow kin san me nake so ki min yanzu dan girman Allah kada ki ce a'a girgiza kai ta yi kamar yana ganin ta ta ce to a hankali kamar mai raɗa ya ce so na ke ki ɗaukar min hotonki a haka ki turo min ta whatsapp in gani please da sauri ta zaro ido kamar yana ganin ta ta ce a'a ba zan iya ba rigar karama ce kuma ta yi sharshara bai dace ka ganni a haka ba da cewa yi kamar zai yi kuka haba na biya ta haba kenan ni ban isa ki min alfarma ba kenan ban isa in roke ki abu ki min ba Hoto, na gode tun da ban da mutuncin da zan nemi abu a wajen ki kiman. Na gode sosai. Ya ƙara magana cikin rawan murya kamar ta mai kuka. Ya kashe wayar abinsa. Duk sai ta ji babu daɗi jin yana kuka. Sai ta ji zuciyarta ta kare. Da sauri ta ɗauki hoton ta tura masa ya kuwa yi kyau kamar ba da dare aka yi sa ba. Sai dai sam bai dace a ce a haka ya ganta ba. Duk wata sura ta jikinta a bayyane take bata fi minti biyar da turawa ba sai gashi ya kira ta wow baby kina da kyau sosai wallahi kin haɗu sosai nan da ya shiga yi mata hirar batsa ƙarara yana tariri tata har wani nishi yake mata tamkar wanda ke haka ya ci gaba da tsumata gaba ɗaya ta ruɗe sai wannan nishi yake yana kiran sunanta kuka ta fashe masa da shi daga ƙarshe tana faɗin ya bari ba ta so a haka suka yi sallama ta limshe ido a haka bacci yayi awon gaba da ita a ɓangaren sakuwa wani abokinsa ya kira yana ɗagawa yana ɗaga abokin nasa ya shiga yi masa kirari namijin duniya abban abdul na fauziya da nabihat allah ya ɗora ka akan nabihat ka kwashi garar arziki wani mugun dariya abban abdul ya saki tare da buga tsalle bisa gado yana faɗin na baka a'a ni kan ba sai ka bani komai ba kai dai ka sami abin kake kai dai ka samu abin da kake so yanzu me labari ya ake ciki hmm kai baba anya malamin nan ba kuɗin mu yake ci ba kawai da sauri abokin nasa ya katse shi da faɗan. haba dai kar ka sa wannan zuciyar ka ba kar ka sa na a zuciyarka ba kai ka ce min aikin sa kamar yankan wuka ba kai fa ka ce min har gobe babu wanda ya kuma ta da maganar nan fa hatta ubanta da kake tunanin zai bada matsala ka ce bakinsa gum to me ya kawo na wannan magana kuma haidar yarinyar tana da taurin kai da alama kaga ya ce in kira ta kai tsaye amma ban yi haka ba sai a whatsapp na fara yi mata magana amma duk da haka ni dai ban samu yadda nake so ba to anya kana sakar masu kuɗi sosai kuwa ka san matsiyata ne fa me zai hana ka saki bakin aljihu yadda ya kamata ai ina ganin komai zai fi tafiya yadda ya dace wani dariya abban abdul ya ce ka kuwa san na lura uwar akwai son abin duniya tun ba yanzu ba amma kuma tana da zafi fa sosai sannan kuma mutanen nan fa na da addini sosai mutuka ina ga shi yasa wancan aikin baya tasiri sosai a kansu to mutumina ina ga ka biyo masu ta bayan ka biyo masu ta nan kawai shi ma malamin zan koma gobe in yi masa bayanin komai kai dai ka bi komai a sannu kawai washe gari kayan abinci abban abdul ya shaƙo masu kala kala shinkafa doya wake manja man gyaɗa saman bita taliya makaroni kayan tikai babu abin da bai jibgo masu ba haka aka shaƙe sito da su sai godiya umma ke zabga abba ya tafi aiki ana cikin haka ne abdullahi ya shigo gidan fuskar nan tasa a haɗe shi dai har a zuciyarsa ba wai ƙaunar mutumin nan yake ba amma kuma yakan samu kansa cikin nauyin bakin cewa open ko da yaushe wannan dalilin nema ya sa shi neman waje ya zauna tare da tafka uban tagumi bayan sati biyu haka su Nabihat ke shan su kowane dare ita da abban Abdul ba babu kalar wacce ba sa yi hotuna kuwa haka suke turawa juna kala-kala kullum sai ya turo mata kati kyale-kyale kala-kala haka yake saya mata kullum cikin sabon abu take kullum tana gina antibus ya tana taya ta aiki haka ba karamin daɗi yake mata ba momi dan allah za mu biki mu ma please abdul ne ke ta faman magiya da za su bi uwar za ta unguwa a'a abdul ku zauna abinku anti nabihat za ta zo ta yi muku abinci sai ku zauna tare ku yi gem da wayar ta ko Mummy da gaske za ta ba mu wayar ta Miguel? Eh za ta ba ku Fahad. Ku yi zaman ku kaji babana. To Mummy ni dai zan zauna da ta Nabihat Miguel. Suna cikin haka Nabihat ta sallama ta shigo. Yawan antin yara mu za mu tafi a cewar abban su Abdul kenan. Nabihat ta murmushi ta zauna ta sa musu game. Nan suka dukufa ita kuma ta shiga kicin. Dafatukar shinkafa ta dafa masu gaba ɗaya gidan ya cika da ƙamshi. Haka ta zubo masu a babban faranti suka zauna gaba ɗaya tare da yaran da ita suka ci suka kushi. Ta koma kicin ta gyara wajen kamar ba a yi komai ba. Ko ina tsaf ganin ban sha'awa. Ta dawo falon ta kunna masu katun suna ta kallo Abdul kuwa ya ci gaba da buga gem da wayarta. Abin Abdul ne ya shigo haɗe da sallamarsa. Gaba ɗaya yaran suka rungume shi suna murnar kayan makulashe ya miƙa masu suna ta murna suka karɓa suka raba gaba ɗaya suka mai da hankali kan kallon su sannu da dawa yauwa sannu na bihat ya taɓa ji da bari bari hmm, bari in kawo maka abincinka ta miƙe bi bayanta da kallo har ya zauna ya faki idan yaran ya bi bayanta da ba da da ba da ta ba da baya tana zuba abinci a faranti kawai ta je an rungumo ta da sauri ta yi ƙoƙarin juya idan ta cikin nasa yau na kashe mata ido ɗaya cikin na irin na 'yan duniya tare da ɗaga mata gira kawai ya saka bakinsa a cikin nata gaba ɗaya ta wani rufe ido tana limshewa ganin hakan da ya yi ne ya sa shi ɗaga rigarta sama ya ciro nonuwanta gaba ɗaya a waje ya shiga shafawa yana tsotson ta kamar wani maye ƙara riƙo kansa ta yi tana wani miƙa tana ƙara fankaro masa ƙirjinta a hankali ya zama bakinsa daga nata ya maida su bisa ƙirjinta cikin wani irin salo da ƙwarewa ne shi ta soma yi ƙasa ƙasa gaba ɗaya jikinta ya saki ganin hakan da ya yi ne ya sa shi wannata da da bangoci gaba da ruɗa sai da ya gaji don kansa sannan ya sake ta gaba ɗaya kamanninsa sun canza ita kuwa ji take kamar za ta faɗi dafa bangon tai tana kallonsa kin ji daɗi ya tambaye ta muryarsa a ƙasa ƙasa mm. ta shi amsa ina so in ji ni kusa ina son in ji ni kusa da ki ina nufin ina so in kusanci ki za ki amince me zai hana wallahi abban abdul idan ka sani idan idan ka sani in maka abu idan ban yi ba ji nake kamar zan mutu ba zan iya musu da kai ba haka ba zan iya hana ka duk abin da kake so ba a tare da ni wani murmushin jin daɗi ya yi na samun nasara ya wani haɗa rai ya ce amma fa kin san sai dai idan nan gidan zaki zo ko yadda aka ce haka zan zan kai su abdul islamiya da kaina da kaina ke ma sai ki je ki yi shirin islamiya in ya so sai ki shigo nan da na dawo sai mu ji daɗin abinmu har na awa biyu kafin su tashi islamiya ko to ta amsa masa kamar wata shashasha ficewa ya daga kicin ɗin ya koma falo ta zuba abincin ta kawo masa abdulnifa ni fa zan tafi gida lokacin islamiya ya yi kuma ku je ku sa kaya abban ku sai ya kai ku ko anti nabiya to ki bar min wayar kafin lokacin islamiya ya karasa sai in kawo miki idan za mu wuce a'a abdul ban yarda ba za ka ƙara min da caji ne to anti nabihat ba zan yi gem ba ki sa min hotunan ki sai in kalla tsawa abban sai daka masa kai ta ce ka bata ta tafi ka fiye magiya haba tsorace abdul ya mika mata wayarta ta fice karfe hudu da kwata nabiha tana idar da sallah dama ta gama shirin islamiyya, ta fice daga gidan tare da sallamar uwar kai tsaye gidan antibazuyan ta fada haɗe da rufo gidan gogon har ya dawo kai yara islamiya yi sallah zindir yake haihuwar uwarsa da ubansa a kwance a falo yana jiran isowarta tana shigowa ta rufe falon suna haɗa ido gaban ta yi mummunan faɗuwa tuni ta tuna azabar da ta sha watannin baya da suka wuce sai dai tana ji idan taima yi abban abdul musu tamkar za ta mutu ne wani irin yanayi take ji wanda ita kanta ba za ta iya cewa gashi ba tamkar ana ingiza ta haka ta isa gunsa dan ya sa hannu ya cire mata kaya gaba ɗaya ya sa ta ya sa ta a gaba yana kallo daga ƙarshe ya ringa ɗaukar ta hotuna daga ƙarshe ya jawo ta jikinsa yana wasu irin wasanni da ita tamkar matarsa ta sunna sai da ya gwalgwala ta son ransa sannan ya shige ta da ƙarfi cike da mugunta ihu ta sannan ta rufe baki don kallon don kallon da yake mata da ƙarfi yake shigar ta cike da mugunta tamkar wata mata sa ka yi burje ta son ransa tun tana jin zafi har ta bar ji ta soma jin daɗi ba ta san lokacin da ta soma tsotsan bakinsa ba tana nishi yana yi sai sambatu yake yi haka ya ta abu ɗaya har wajen biyar da rabi sannan ya sarara mata zuwa lokacin ta yi ta yi yaushi Nabiha ciki haƙuri na jima ina yi ko ke ɗin ci ta daban ce a cikin mata da ke da zuma ban san wa ya fi wani ba abban abdul yanzu misali a ce anti fauziya ta shigo ta iske mu a haka ya zamu dariya ya ce ki cire wannan a zuciyarki ba zai taɓa faruwa ba me yasa ka ce haka saboda ko da za ta mu a hakan babu abin da za ta iya cewa ido na bihar ta zaro ba tare da ta yarda da abin da ya ce ba bayan wata uku likkafa ta ci gaba idan na bihat ya buɗe fiye da tsammanin mai karatu ta yi wani irin azababban kyau ta yi haske tamkar mai mazanci ko da yake tana cin mai daɗi ta sha mai gardi. daga ƙarshe kuwa kullum cikin biyawa juna bukata suke musamman yanzu da ya samo ma anti aiki don kawai su samu sararin watsewa son ransu da kuwa da kuwa babu yadda ba a ba da kuwa babu yadda ba a ba ya ce aiki ba a gidansa ba umma Mumina ta ce wai antinabi har ta zo shiga abdul tana ciki shiga abdul tana ciki gaya mata tun kafin ya shigo ya gaya mata da har ta zari mayafi don yanzu ba ta wani damu da sa hijabi ba abban abdul ya ce mata mayafi ya fi mata kyau ya fi son shi Taro Abdul ta yi suka fice tana faɗin umma bari in je in dawo. Antufas yana zaune gaban madubi tana shafa mai don fitowa ta kenan daga wanka. da bihar ta shigo cikin 'yar sallamarta. Antufas ya kina shirin fita ofis ne haka ina kwana. Lafiya kalo biha to wallahi na makara ne gashi baban su Abdul ya kasa jira na yayi tafiyarsa wai in je da kaina ne kuma wallahi ba ma son tukin nan nake ba kin sani kuma da Allah ki taimaka min ki min wanke wanke gaba daya kwanukan sun cika kicin din sannan ki gyara gidan ki goge ko ina dan yau na makara wallahi shi yasa ma na kasa yin komai zan tafi da su Abdul gidan Hajiya so ba sai kin girki ba to anti Fauziya Allah ya dawo da ku lafiya mikewa ta yi ta shiga shiryawa ita kuma Nabiya ta juya ta fice zuwa kicin a zuciyarta tana faɗin baki da aiki sai bacci ba za ki iya gyaran gidanki ba kaza ma kawai Nabihat na kishin Antifo zai ta yi mata sallama su Abdul na ta yi mata baibai suka fice. Tana jin fitar motar ta ta miƙe ta shiga ɗakin Antifo ta ɗauki riga da siket a cikin kayanta ta sanya suka yi mata cifwa tunda ta yi ƙiba ta ciko yanzu. Wani irin cuyi ta yi ta fito ta koma kicin ɗin. Wanke-wanken da ta gani masu uban yawa ne sosai ganin suna da shegen yawa kamar wayanda suka yi ɗan ƙaramin fati yasa ta gwammace ta fita da shi gadin ta wanke a bakin famfo don ba ta da juriyar tsayuwa a yanzu cikin babban roba ta kwashe su gaba ɗaya kwanukan da tukwana ta buɗe ƙofar kicin ɗin da zai iya haɗa ka zuwa gadin ta fita da ɗazu ta fita da su ta ajiye bakin famfo sannan ta koma kicin ta ɗauko sponge da omans wanke-wanken tana fitowa ta buɗe famfon ta fara wanke-wanken gaba ɗaya ta mai da hankalinta kan abin da take yi sauri sauri take yi har ta gama ta tattara gaba ɗaya kayan wanke wanke ta yi kicin da su ta rufe kofar kicin ɗin kafin karfe sha ɗaya duk ta gama aikin da anti ta sata sannan ta haɗa ti ta yi Brian ɗin egg ta wuce ɗakin anti da su tana zaunawa wayar ta ya shiga vibrate ta miƙe da sauri ta ɗauko tana kallon screen ɗin ta ɗaga kiran ta kara a kunnenta abban abdul ne sallama ya yi mata ta amsa sannan ta gaishe sa ina kika shiga Biha? ta ce aiki nake yi ne ok kin yi breakfast amma ta juya tana kallon kayan karin nata da ta haɗu sannan ta ce mm, na yi ya ce to ya yi kyau a hankali ta samu kanta da cewa ya aiki yau anti ya ta ce da wuri ka fita ya ce kin zo gidan ne mm, ta ce masa kawai ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya ce ba ki son gani na ko biya ce yasa ki kira ni ba ta ce to ai baka ce kai kana son gani na ba ya murmushi kamar tana ganin sa sannan ya ce to ai baki tambaye ni ba ta ce to kana marmarin gani na ne kana marmari na ne ya ce ƙwarai kuwa za mu yi waya mai kankana ina da aiki a ofis bai jira me za ta ce ba ya katse wayar ta yi shiru tana kallon wayar sannan ta ajiye a hankali gaban madubi ta koma gunti ta kwanta ta koma gunti ta kwanta kawai ta ji ya fita ranta da kyar ta shanye ti sannan ta ɗau ta hau gadon ta kwanta haɗe da limshe idanta to masu sauraro duka anan zan dakata sai dan Allah ya kai mu za ku je ni dauke da ci gaba ni maman Hanifa nake cewa mu kwana lafiya